a kuma daidai wani lokaci da muke ci gaba da karatu mu na tafsir kamar yadda muka saba a kowane lokaci makamancin wannan da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba da da muka tsaya yau muna yammacin litini ko talata yau talata ko? na'am na'am to yau muna yammacin litini 17 ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wannan shaida ce da sha takwas ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu a kalandar turawa muna cikin suratu yunus jarsinmu da ya gabata mun kwana kan aya ta da bakwai. aya ta 97 za mu tashi kan aya ta 98 walaula kanat qaryatun amanat na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم yace da kanat qaryatun amanat ina ma dai a ce wata alƙarya ta kasance ta yi imani fa nafa'aha imanuha sai imanin ta ya amfane ta إلا قوم يونس سيكتئي متعني عن نبي يونس لما آمنوا على عند سكي إيماني كشفنا عنهم كشفنا عنهم عذاب الخزي سيموك ياي مصر عذاب بكين شكيكو عذاب ولا تنشي في الحياة الدنيا عرية الدنيا ومتعناهم بلا ميلو muka ji da su daɗi har zuwa lokacin mutuwa walau sha a rabbuka da ubangijinka ya so la'amana man fil da duk waɗanda suke cikin ƙasar sun imani kulluhum jami'a dukkanin su baki daya a fa'anta tukurihun nasa to shin kai za ta tilasta mutane ne hata ya kudu mumini har sai sun kasance mu'minai kuma kana li nafsin an tu'mina ba ma zai ga wata rayuwa wata imani ba kuma kana li nafsin an tu'mina san ba zai yi ga wata rayuwa ta yi imani ba illa bi iznillah sai da izinin Allah wai da alur rijisa Allah tabaraka wa ta'ala yakan sanya kazanta ta kafirci <clears throat> alal ladina la yaqilun ga waɗanda ba su da hankali to jiya idan mu'amal ta ba kuma kwana kan ƙarshen bayanin da allah tabaraka wa ta'ala yi na cewa wanda allah tabaraka wa ta'ala ya sa kalmar shi a ƙaddarance tun azaltar tabbata a kansu cewa an rubuta musu shakawa ko rashin arzikin lahira waɗannan mutane ba za su yi imani ba kuma duk abin da ya zo masu na aya da wata mujiza da duk wani bayani da jan hankali da za a yi musu da uslubi da salo kyakkyawa to ba za su imani ba saboda Allah baraka wa ta'ala ya rubuta musu shafawa cewa su ɗan wuta ne Allah ke yi da muka ce haka lamarin yake Allah baraka wa ta'ala kamar da yake tattunan gini sauran zane bayan sa ya kasa su gida biyu ne wai waɗanda ya rubuta musu cewa su ‘yan aljanna ne ya nufi ya shirya da su Allah ya samu dace to wanda su ne za ka same su ana yi musu bayanin abinda Allah ta baraka wata ala shar'anta nan take cikin sauƙi za su fahimta kuma nan take sai ka ga Allah ya sauwaƙe musu wanda hanyoyin suna ta aiki da abinda Allah ta baraka wata ala ya shar'anta musu amma wanda Allah ta baraka wata ala ya rubuta musu shakawa da rashin arziki cewa su ɗan wutan da su ne gurub na biyu su kuma irin waɗannan duk wani salo da za a yi amfani da shi wajen kiran su ya musu bayanin shari'ar Allah ta baraka wa ta'ala ba za su gane ba kuma za su yi imani ba babu yadda za a yi da su saboda an rubuta musu shafawa haqqat alaihim kalimatu rabbika to wanda su kuma sai ka tarar cewa dukkan aiki na fasadi da na barna da na fita da'ar Allah to shi yake burge su sannan kuma shi suke bi cikin sauki wanda shi ne amma man a'ata wa taqa wa saddaqa bil husna fa qad yasiruhu lil yusra wa amma man bakhila wa sagada wa kadzaba bil husna fa qad yasiruhu lil usra haka manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karanta masa bai wannan wannan ayoyin a lokacin da wani lokaci aka ce manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne musu bayani sai wannan mas'ala ta cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya diga ya kaddara komai da komai tun asali ya rubuta komai a lokacin mahfuz wa'anda aka rubuta yan aljanna ne an riga an rubuta su kuma ba za ta tashi ba wa'anda aka rubuta su a matsayin yan wuta su ma an rubuta su ba za ta tashi ba to sai wasu sahabbai suka ce manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to idan haka matsalar take an dai an gama hukunta abin da ake hukuntawa an rubuta abin da ake rubutawa kuma ba za ta sauyi ba to fatimal amr to aiki ne ina fatan gani yawa idan ya tabbata cewa wanda dan wuta an riga an rubuta shi dan wuta ne kuma ba za a canja ba wanda kuma dan aljanna an rubuta shi a matsayin dan aljanna ba za su sauri ba to to sai ka cewa kuma za ka yi sawwara cewa to a to ina ma ana aiki kuma ina ma ana a ce kai aiki na kwarai tun da dama duk da kake arina an rubuta ko yawa yanzu ina ma'ana kuma a ce kai wani aiki Wani shi ne abin da wasu tashi sahabbai suka tambayi manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ce i'malu fa kullu muyassarun lima kalam. Ya yace a ku dai ku yi aiki ku yi aiki da Allah tabaraka wa ta'ala ku ce ku da ibadoji da da'a ku doge wajen aiki yadda lamar yake fa ko kowane daga cikin bayi da 'yan wutan da 'yan aljanna kowane mu yassarun lima ko kalam. an sauwake abin wa ne ga abin da aka halicce shi gan shi ya eh, yi maluka kullum mu yassaru lima kulli Kowa kowane daga cikin bayi to abin wa ne an hore mashi ya yi aiki irin aikin da zai kai shi ga inda aka halicce shi domin shi haka duk wata ka gan shi cikin aikin alkhairi ta motsa mu kuma wannan shi yake ba shi sha'awa shi yake ganin sauƙinsa wani alama Allah ya ya rubuta shaɗa a jannin wanda kuma shi dubu-dubu cikin aikin sabo da shirka da kafirci kuma wannan shi yake burge shi kuma shi yake ganin abu ne mai sauƙi kullum ya dai wannan to shi wannan alama shi mai gwada cewa an rubuta shi a jannin wannan to zai karbabe su da cewa fa kullum muyassaru lima khuliqa lahu sai karanta musu cewa fa amma man Wa wattaqa amma dukkan mutumin da ya ba da dukiyarsa ya ji tsoron Allah ya zubuci Allah fa kan yassiruhu Allah shi da sanin za mu sauwake masa da yusra zuwa ga sauki za mu sauwake masa ayyuka lil-yusra zuwa ga sauki shine aljanna amma wa amma man bakhila a dai bangare shi ko duk wanda ya ruwa da dukiyarsa ya rike abin bai ba kowa baya infaki sannan wa kanta ba bilhusna ya kayyata aljanna abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa ya tanaji da alkhairin aljanna gobe kiyama ya karyata shi to shi kuma sai Allah ta tabaraka wa ta'ala ya ce fa ban yasiruhu da da zamu sauke mata lil usra zuwa ga tsanani tsanani a nan shi ne wuta Ya a sauwake masa aiki iri da 'yan wuta sai sai to wannan shi ne to sannan muka ce wannan abubuwa da Allah ya tsara su a haka shi ya tsara abin shi ga bayanta kayan sa ne shi ke sarrafa masu yadda ya gada ma babu wanda ya ce ya kalubalanci Allah tabaraka wa ta'ala kun gane ko bayan shi ya halice su shi ya samar da su shi zai kashe su shi zai raya su shi zai abin da gara ma da su la yus'alu amma yaf'alu wa yi yus'alu Sau daga wanda zai ya sa su cikin rahama ta sa ya sa su ne da falalansa wanda kuma ya sa su cikin azabansa ya sa su ne da azancin sa shi ne ka'ida to bayan wannan ne Allah tabaraka wa ta'ala sai ishara da da abin da shafi kisar ko labarin da shafi mutanen annabi yunus alaihi salatu wa salam ya ce falaula kanat qaryatun amanat ina eh, ma dai a ce wato wata alƙarya ta kasance ta yi imani wa nafa'aha imanuha to sai imanin sai amfane ta illa qauma yunus kadai sai mutanen annabi yunus lamma amanu a yayin da suka imani kashafna anhum azabal khizi sai muka yayi musu azabar wato bakin ciki ko kace azabar kunya ba wacce take fallasa su mai wacce take tsaye da muni sai muka yayi musu ita fil hayati duniya ana rayuwar duniya ko fil hayati duniya a cikin rayuwar duniya wa ana ila ilani sai muka je da su daɗi har zuwa lokacin mutuwa kamar da ce wannan shara ce da abin da shahi mutane a biyu musu alaihi salatu ran malamai suka ce wato lauda aka yi amfani da ita wurin da aka ce fa lauda wato wannan lau suka ce ba lau ce wacce take eh, nuna cewa kamar inda ka zaba kun gani yawa ka san akwai lokaci lauja a ali da ka da kaza ko lauja a ali da ali ya zo sai kila ka ce laka na kaza ko ba ne da wannan loba wanda take tana bukatar jawabi to suka ce ba irin wannan bace wannan lauce wacce take da mana halla halla kun ina ma dai ita suke ce ma eh, lau a tahadiriya wato ina ma dai saboda ka falaula kanat qaryatun amana ina ma dai a ce an samu wata alƙarya da ta yi imani to ina ma dai a ce cikin alƙaryun da muka hallakar da su a can baya ina ma dai a ce an samu wata alƙarya daga cikinsu amanar da ta imani fa na fa'a imanuwa imanin zai amfani ba ina ma dai a ce an samu wata alƙarya daga cikin alƙaryun da suka gabata da aka hallaka su ina ma a ce an samu wata daga cikinsu da suka yi imani imanin sai amfani su kun gane ko to sai fi illa kawai musu sai kawai mutane a mai musu illa yunus sai mutane yunus da suka imani sai muka yayi musu azabar walakanci a cikin duniya kun gane ko to shi ta eh, jar Allah da makshari a tafsirin suna al da ya tabbatar da cewa lauɗin nan lauce a tahadiriya to sai ke cewa fal jumlatu tahdhiliyatun lakinnaha bi ma'na an-naf ce jumlat tahdhiliyya ce wato ina ma dai an samu wata alƙarya da ta yi imani imani sai amfani ba sai ce to amma jumlar a lokaci guda kuma kore maganin ma ake jumla a zahiri jumla ce ta haziliya ce amma ma'anarta shine kore magana to haka abin da amma ana shine falaula kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha ma'ana shine ai lam yakun hunaka qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha babu wata alƙarya kenan daga cikin alƙaryar da muka hallaka da suka yi imani imani da amfani illa qawmi yunus kada sai mutane da yunus kun gane ko yawwa babu wata alƙarya da mutanen alƙarya suka yi imani imanin su yi amfani su in ba mutanen annabi yunus ba amma da ya faɗi wannan magana shi zama shari sai ce amma sai ka ƙaddara wata kalma a nan shi ne bi kamiliha bi ha, wato falaula kanat qaryatun amanat bi kamiliha fa nafa'aha imanuha babu wata alƙarya da suka yi imani dukkanin su fa nafa'aha imanuha imani sai amfani su illa fa wa yunus da mutanen ina fatan gani kenan a wannan tafsiri ko wannan bayani na zamakshari yana gwada cewa kamar abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake son ya ga mutane a nan shine cewa daga cikin alƙalorin da suka gabata wa'anda Allah ta baraka ta ala ko musu manzanni to babu wata alkarya guda daya da Allah ya aiko wata manzanni ko manzo dukkanin alkarya suka yi mai kadai sai mutane a gari Allah kuma da duk alkarya da aka aiko manzanni to ba a samu alkarya da dukkanin su suka imani ba sai mutane da biyu suka yi kun gani to wannan shine falawla kana qaryatun amanat fa nafa'a imanuha illa qaumun a alhasib bi kathirin shi ma a bayanin da yi a nan gurin ya ambaci ishara da wannan tafsiri kuma sai ya kawo jerin ayoyi a tafsirinsa wanda suke gwada cewa lalle babu wata alƙarya da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko ma wani manzo dukkanin alƙaryar suka yi ko dukkanin alƙaryar ta yi baki kun gani wato kamar ayun da ya kawo kamar yana son karfafi wannan ma'ana na cewa babu wata alƙarya da Allah ya aiko mata manzo kun gani sai alƙaryar gaba su dukkanin su suka yi baki in ba mutane a Yunus ba kun gani sai ya ambaci ayyuka suka kama da wannan yace misali Allah tabaraka wa ta'ala shi ya hasratan ala al-ibadi ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un yace ya asara rabbayi ma ya'tihim min rasulin babu wani manzo da ya zo masu babu wani manzo da ya zo masu da Allah ya aiko shi illa kanu bihi yastahzi'un face sun kasance suna izgili da shi wato gidan ba manzon da aka aiko mutanen da gaba ɗaya suka imani shi sai ka samu an samu suna izgili da shi a wani wurin Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo ba ya faɗa kamar shi al-hadith da kafin ya ambata cikin tafsirin sa ce Allah tabaraka wa ta'ala ce ka kazalika ma ata alladhina min qablihim min rasulun illa qalu sahirun aw Ya ce haka lamarin yake ma a atal ladina min qablihim min rasulin ba wani manzo da ya zo ga waɗanda suka gabaci waɗannan kafiran illa qalu sahirun aw majnun fashe wato mutanen da manzo sun ce masa shi ɗan sihiri ne ko su ce shi mahaukaci amma ka samu a ce an aiko manzo dukkan waɗanda aka aiko shi ya zuwa gare su sun yi imani ba a samu wannan ba a wata an yace wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun yace wa kadhalika haka lamarin yake ma arsalna min qablika min fi qaryatin min rasulin abin nadirin ba mu taba aiko wani mai gargadi gabanin ka ba ya kai manzo sallallahu alaihi wa sallama a cikin wata alkarya ba ba mu taba aiko wani mai gargadi mai wa'azi manzo kenan wani annabi cikin wata alkarya a gabanin ka ba mu taba aikowa ba illa qala mutrafuha fa shi mani mutan wannan alkaryar kin ce da manzo inna wajadna aba'ana ala umma mu mu iske iyaye mu akan wani addini kan wani tsari na rayuwa na addini wa inna ala asalin muqtadu kuma mu wasu koyi ne akan kawunsu masu yin koyi ne masu biyan sawun su ba za mu bi ka ba ke kun gane ko saboda kake nan babu wata alkalai da aka samu ta yi imani dukkaninta ga manzon da Allah aiko mata kadai sai mutanen annabi Yunus alaihi salatu wassalam ولولا كانت قرية fa فنفع إيمان فنفعها إيمانها إلا قوم يونس kun gane ko to wannan shi ne akwai sashen malamai da suke da wata nazara game da wannan nassi suka ce falaula kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qawm yunus illa qawma yunus suka ce ma'anar ta shine lam yujad qaryatun amanat inda mu'ayanati al'adabi wa nafa'aha imanuha fi dhalika al-waqti illa qawm yunus wato babu wata alƙarya da aka samu da suka yi imani a lokacin da suka ga azabar Allah kuma imanin su ya amfane su a wannan lokaci in ba mutanen annabiyun su kun gane ko fahim lamma ra'au asbab al-azab su mutanen annabiyun a lokacin da suka ga alamomi ko dalilan da za su Kun suka tabbatar musu cewa ga azabar Allah nan tafi amanu to sai suka yi imani fa kashafa Allah wa anhumul azaba ila hin sai Allah tabaraka wa ta'ala yayi musu wannan azabar har zuwa lokacin mutuwa wannan ittijahi ku lura da abin da ke cikin sa su kuma kamar suna nuna falaula kanat qaryatun amanat wa nafa'aha imanuha illa qauma yunus abinda wannan nafsi yake nufi wallahu ta'ala alam shine cewa abinda aka sani a matsayin ka'ida shine cewa idan Allah tabaraka wata ala ya aiko ma mutane manzanni aka musu gargadi suka ki karbawa suka fi shige to duk lokacin da Allah tabaraka wata ala ya da musu azaba to lokacin da azabar ta bayyana gare su idan suka ce wai yanzu za su yi imani ba to Allah ba zai kaɗi ne uzurin su ba Allah ba zai kaɗi uzurin su ba sannan imanin su ba zai ne ba zai amfani kun gani wannan shine ka'ida sananniya mun ishara zuwa zaune a cikin wasu jalsat namu ko kama nan sai ake cewa babu wata alƙarya da suka yi imani a lokacin da suka ga azabar Allah kuma imanin za su yi amfani su sai mutanen wa annabi yunus yana sai zama su mutane annabi yunus an togace su cikin waccan ka'ida da muka fara bisa ga wannan ah, ittijai kun fahimci wannan to wannan shine wallahu ta'ala ala almuhim mutane annabi yunus Allah ce ah, lamma amanu kashafna anhum azabal khizi fil hayatid dunya hayayi da suka yi imani to sai muka yaye musu azaba ta walakanci a cikin rayuwar duniya wa mata na hudu muka je da su daɗi har zuwa lokacin mutuwa annabi yunus ɗaya ne daga cikin annabawan allah manzannin allah allah tabaraka wa ta'ala ya aiko shi a a wata karya da ake ce masa ninawa ninawa ninawa a yanzu yuguriyar ce tana cikin jihar al-musul ne al-musul ita kuma tana cikin iraq to cikin jihar ko yankin al-musul na aka samu alkari da ake ta ninawa to dan alkariyar nan Allah tabaraka wa ta'ala ya tada ko ya aiko annabi Yunus alaihi salatu wa salam ga mutanensa kun gani an rosa daga abu bin mas'udin yana magana game da al'amarin da shafi annabi yunus yace lamma arsalahu wato lamma arsala Allah ta'ala yunusa. ila qaumihi anzarahum falam yu'minu ke lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko annabinsa annabi Yunus zuwa ga mutanensa anzarahum shi annabi Yunus ya yi musu wa'azi falam yu'minu sai zan ba su imani ba ba su karbi da awansa ba fa haddadahum bi azabillahi saboda ka sai tsoratar da su da azabar Allah shi to in ba ku imani ba fa to lalle Allah tabaraka wa ta'ala zai muku azabi sannan ya ce wa haddada lahum maw'idahu illam yu'min ya haddade musu maw'id lokacin da azabar Allah za ta zo idan ba su imani ba in ba ku imani ba akwai azabar Allah sannan daga nan zuwa lokaci kaza in ba ku imani ba to azaba za ta sauka wasu malamai suna cewa kamar ya haddace musu wajen kwana arba'in ne wallahu a'lam to alhamdu dai ba su imanin ba abdullahi bin mas'ud ya ce fa ghaba anhum da haka annabi yunus ya ji haushin mutanen nan kawai sai ya tafi abin shebar su falamma qaraba mawqidul adani lokacin da lokacin da ya haddade musu na saukan azaban ya kusanto suka shafa suka ga annabi yunus ya yi gaba ba su gan shi ba kuma lokacin da ya ce za a yi Allah ba ba su imani ba ya kusanto wani shine falamma falamma ba maw'idul anabi wa ayanu asbabahu lokacin da maw'idin da azaba yayi kusa annabi Yunus kuma sun shafa bayanan kwatsam sai gashi sun ga alamomi na azabar wasu malamai suke cewa wallahu alam sama ta cure haka da duhu ta cure da duhu kamar hadin sai suka fahimci cewa suka ce to lalle saman nan kan da ta yi duhu sai hadarin nan la'alla ba ruwa ke la'alla ba ruwa ba kila azaban nan ce da annabi yunus sai mana alƙawari suka shafa kuma yunus ba ya ya yi gaba shi to suka ga wannan tabu wa tadarra'u ila Allah ta'ala sai suka tuba suka kaskantar da kansu ga Allah madaukakin sarki wa kashafa Allah anhum zalika al'azab to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya yi musu wannan ina fata gani to shine lamma amanu kashafna anhum azab al-khizy fil hayat ad-dunya da suka imani sai Allah ya yi musu azabar da aka nuna musu zaton za su kai musu imani ba da suka imani sai Allah ya yi musu wannan azabar ta walakanci a cikin rayuwar duniya kun gane to kenan ba a samu wata alƙarya da sai imani gaba da yanka ba in ba mutanen da biyu ba su gaba da suka yi imani don haka Allah ya musu azabu da ya tana da musu kun gane ko kuma ba a samu wata alƙarya da suka yi imani lokacin da suka ga azabar Allah ba kuma imanin sai amfane su ba in ba mutanen annabi Yunus ba su da suka ga alamomin azabar sai suka imani kuma imani sai amfane su sai Allah tabaraka wa allah ya yi musu wannan azabar ta walakanci a cikin rayuwar duniya kun gane to wani shine falaula kanat qaryatun amanat wa nafa'aha imanuha illa qauma yunus lamma illa qauma yunus lamma amanu kashafna anhum azab al-khizy fi al-hayat ad-dunya wa kun gane ko har zuwa inda cewa mata'anahum ila umuman malamai suka ce wannan labari da ya shafi mutanen annabi yunus allah ya ambace shi mujmalan mujmalan a cikin suratu safat allah tabaraka wa ta'ala ce wa inna yunusa lamina al-mursalin iz abaka ila al-fulk al-mashhud fasahama fakana min al-mudhabbin فالتقمه الحوت وهو مليم ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم وعطول فنبذناه بالأراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين إن فتح نجي ألا يونس للي الذي يونس تبث من المرسلين إن أشهر مزني الله ألا إخوشي زوغ متعنين a ni da waka mai da muka faɗa to ta Allah da wa ta'ala ce iz afanna yayin da ya gudu ya tafi a shi ba da izinin ubangiji ba shi ne iz afanna mun ce dai musu da'awa ba su karɓa bai haddada musu Mun ce tsoratar da su da alamar Allah sai tafi abin shi a daidai lokacin da malamai suka ce ba Allah ne ya ce to je ka abin ka yi musu ba haushi ya jiya kawai shi gashi kai mutanen nan la'alla babu ko alkhairi ta su bai da ba to yayin da ya gudu ila turki mashhur ya zuwa ga jirgin ruwa da aka masa loji, da ya gudu ya bar mutanen nasa sai ya nufi wani wuri inda an da jirgin ruwa mutane na hawa saboda ka an yi ma jirgin ruwa lodi shi ma sai ya shiga da ni ya tsaya shi fasahama da haka a cikin jirgin ruwan sai lodi ya yawa kamar da malamai suke faɗi a shafi ya shiga jirgin ruwa ko kace ya gudu ba da izinin Allah ba ya je ya shiga jirgin ruwa da zimmar ya tafi to jirgin ruwa ya kama hanya cikin ruwa sai lodi ya mu jirgin ruwa aka ce to lalle sai an rage wa jirgin ruwa nauyi in ba haka ba akwai jirgin gaba ɗaya ya rufe duk wanda ke cikin sai halaka ka ce to za a rage mutum daya za a rage mutum daya fasaha ba saboda haka sai ya kuri'a akai kuri'a akai kuri'a sai kuri'a ta fada kan shi shine fasaha ma faka da bin mudhadib saboda ka sai kuri'a sai kuri'a wanda zai kasance cikin wa'anda za a kada cikin wasu kuka ce cikin wa'anda kuri'a ta hauka shine mudhadib wa kana bin mudhadib don haka aka cire shi daga jirgin ruwa ta kada ruwa saboda waɗanda suka rike cikin jirgin su samu tsira ko don kar a mutu gaba ɗin kama hulhutu kada shi waje da waya sai kifi haɗe shi wa huwa mulim alhali yana mai zage kansa wato mulim nan ba ne ce ismul fa'il wato inda shi aka zarga da sai a ce wa huwa mulam shi yana abin zargi amma wuhu mulim shi yana mai zargin kanka to ya kwanci lalle ya yi kuskure ya bar mutanen nan da aka aiko shi zuwa gare su ba tare da izinin Allah da abin da faru gashi don haka sai zama yana zargin kanshi to sai Allah ke balaula annahu kana min al-musabbihin shi annabi Yunus alayhi salatu wa salam in ba dan da kasance yana cikin masu tasbihi ba to aka ne zama da zargin kansa to lokacin da samu kanshi cikin dufai suka ce ga duhun dare ga duhun teku ga duhun cikin ne cikin ne amma sai kasance ya hukunci ubangiji yana zargin kansa kuma yana tasbihi ga Allah tabaraka wa ta'ala wa zannun in zahaba mughadiban ko wa nada fi zulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min. ka tuna kenan labarin zannun shi da annabi yunus yayin da ya tafi yana cike da kushi wa mutanensa ya gudu ya je hau jirgin ruwa a cikin ya wannan ƙuri'a aka ƙuri'a ka fada kashi aka kada shi cikin teku ga duhun gare ga duhun teku ga duhun kifi cikin kifi zance wani shi ne fanadar da zulma sai rika kiran allah yana addu'a ga Allah yana tafiye cikin wannan dufan Allah ilaha illa anta cewa babu wani mota da gaskiya sai kai ya ubangiji ka inda kuntu minaz zalimi sarki ya tabbata ga Allah wato sarki ya tabbata gare ka ya kai ubangiji inni kuntu minaz zalimin na kasance cikin azalimi wannan tasbihin Allah ya ce ba don da shi annabi Yunus ya kasance da shi masu yin wannan tasbihi ga Allah ba lalabita da ya zauna cikin wannan cikin kifin ya zama kabari gare shi ila yau ba su har zuwa rashin ya ya nan cikin cikin kifin nan zai ci gaba da zama ila yau ba su ba zai fito ba amma sakamakon wannan tasbihi da yayi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin wala tasbihi subhanallah tasbihi ne mai tasiri gaske shi dukkan wata matsala da zai yi wannan yanzu annabi ya yi tasbihi da wannan tasbihi kuma Allah ta tabaraka wa ta'ala ya tsira da shi ko yawa fastajabna lahu wa najjaynahu min al-ghammi wa kadhalika nunji al-mu'min Allah ya samu da shi wannan tasbihi yana da muhimmanci da shi a shahid sai Allah tabaraka wa ta'ala ce fa nabadnahu bil ara saboda ka da sanadin wannan tasbihi da ka kasance da kan ubangiji sai Allah sai ce sai muka wurgo da shi muka kwal da shi bil ara'i farfajin gi sai Allah kuma ya wuce kifin kifin ya wurgo da shi wace wa ko saki mai na cike da masassara ki ya ce ka wai sa cikin cikin kihi ai dole saka masassara kare da cikin cikin kihi an ka doka da farfajin fili <laughs> kihi cikin ruwa tsawon lokaci sannan ya haɗe kai da cikin ruwa tsawon lokaci an ka ɗaukar ka gidan rana ai kaga dole ka ji ka ji tare da matasa to sai Allah ce wa batna da shajar min yaqin sai Allah ya ce muka tsirar a wurin ta wata itaciya sai ya qabi wata wallahi wala wasu kishiyar ta ce kankana yawwa saboda ka sai zama ta yi masa dai tasiri rage masa wannan zafin matattara da kaza to sai Allah tabaraka wa ta'ala ce wa arsalnahu to shi wannan annabi Yunus da wannan matsala ta faru gare shi mun aiko shi ne karka ce wa arsalnahu wato ka dauka cewa bayan wata matsala ta faru sannan Allah ya aiko la yanzu an baka labari abin da ya faru shi to daga bisani sai Allah yake cewa arsalnahu shi annabi Yunus mun aiko shi ne ila mi'ati alfin zuwa ga mutane dubu ɗari mutane ni na wake nan mutane ne da alimin da bai buɗe sai ci auye su ne ce kai sun mafi haka wa arsalnahu ma yaqushni ila li alil zuwa ga mutane dubu ɗari auye su ne ce kai sun mafi haka au anan suka ce ma'anar da shine bal wa arsalnahu ila mi'ati alfin bal yazidu wato ba ma haka ba sun mafi haka to karshe shine mahallin shahid ku kalli tiyakin wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun sai ce fa amanu sai suka imani duka su kenan ko yanzu fa amanu a rage wasu ba ku gane tiyakin ba ko wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu Kina duka sun yi ne shi yasa muka ce wasu malamai suka ce walaula kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qawmu yunus yana nufin cewa babu alƙarin da Allah ya aiko wa wani manzo suka yi imani bi kamili ha illa qawmi domin ya ce wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yaziduna fa aman saboda kan duk sai suka yi bai kun fahimta ko famatta'nahum Allah tabaraka wa ta'ala ce sai muka jiyar da su zabi azabar da aka yi musu alƙawarin za a kawo ta idan musu imani wanda suka imani su aka kawar da ita fa mata'anahum muka je da su daɗi ila na zuwa lokacin mutuwa kun gani wanda shine abin da ya faru ga al'amarin annabi Yunus da mutanensa wallahu ta'ala a'lam kun gane ko wannan shine falawla kanat qaryatun amana fa nafaha imanuha ayyu kashin da yake cewa wato eh, da suka yi imanin kashafna anhum azab al-khizy fil hayati dunya wa mata'anahum ilahin to malamai suka ce da suka imanin Allah ya yaye musu azabar da suka ga alamominta yace fil hayatin duniya wa kashafna ko kashafna anhum azab al-khizi yace fil hayatin duniya a rayuwar duniya ko to anan malamai suka ce wanda zaka ce fil hayatin duniya wato yana nuna ne tabbas wannan azaba a yayi musu ita ko ba haka ba to amma suka ce kaidin da ya zo wato misali shi kace da ni ولولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي ساقون يا إسا ساقون يا ني يا إسا ساقون وزاك فهمت ساقون ذاك غاية لنجيب فما بالتالي في الحياة الدنيا كو a cikin rayuwar duniya aka kawo musu da wannan alama wannan kaidi da za yi fahimta shanin malamai suka ce ba kaidi ne da za ka ɗauke shi da wani mafumi ba ka ɗauka cewa wannan azabul khizi an kawo musu da ita ne a kan rayuwar duniya ne ya wallahi ba ka san me hawar wuce na ko suka ce wannan kaidi ba shi da mafumi gaskiya dalili suka ce saboda Allah ya sarrafa cewa mutanen da sun imani sun imani to shi kuma imani yana tseratar da mutum daga azabar ne lafira imani shi ne sanadin tseratar da mutum daga azabar lafira yawa saboda mutane tun da mutane suka yi imani a sakamakon imani su aka tseratar da su daga azabar khizzi fil hayatid duniya to ba sai ka tambaye ba azabar khizzi fil akhirah ma an tseratar da su daga rita don haka cewa fil hayat fil hayatid duniya ba wai kaidi ne da yake da wani mafhumi ba Ka ce nan duniya ya aka tseratar da su daga azabar amma lahira ba mu sani zai faru ba a'a da azabar lahira da azabar duniya duka Allah ya rasa su da gari sannan Allah ya je da su da ilahi ne har zuwa lokacin mutuwa to wannan shine wallahu ta'ala a'lam to sai ce walau sha'a rabbuka da ku ubangijin ka ya zo la amana man fil ardi kulluhum jami'a da duk wanda suke cikin kasa baki dai sun imani ولو شاء ربك لآمن من لآمن من في الأرض كلهم جميعا to dan malamai suka ce shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana jan hankalin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne cewa an aiko shi yana matsayin manzo ga mutane baki daya da girman darajar da Allah ba shi da hikimar da Allah ba shi wanda ba a ba wani dan adam ko taliki irin ta ba da kyakkyawan mu'amala irin ta annabi sallallahu alaihi wa alihi amma abin mamaki sai ga wasu ba su yi da shi ba suna ma fito na fito da shi suna cin zarafin ta to wannan sai ya zama kamar ya yana damuwa a cikin sallallahu alaihi wa sallam ya za a ce mutane a aiko musu manzon Allah mafi daraja da usulubi mafi kyawu da kuma aya da mu'jiza mafi bayyana ce mutane suna da jirgin irin wannan sai wannan yana kan damuwa a cikin sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya ce mishi a'a kada wanda ya zama da kai al'amarin imani mutane a hannun ubangiji ne ba kai ne kake sa mutane su imani ba walau sha a rabbuka da ka ya so ya ga dama la'amana a cikin kulluhum jami'a da duk wanda suke bayan kasa cikin kasa gaba haɗe da kuma sai imani ba kaɗai mutane maka ko mutane jaziratul arab ba duk duniya ba gaba ɗaya da Allah tabaraka wa ta'ala ya bukaci su imani duk da za su imani saboda ka al'amarin mutane su gane su imani su musulunta wannan ba a hannun ka yake ba ka yi yawan ba zuciya ka ruwan zani mutane su imani ba aikin ka ne sa su imani ba ba su imani wanda kuma zai cuce ka da komai kun gani to wannan kuma ita ce ka'ida ta ubangiji walau sha'a rabbuka laja'ala an-nasa na wahida na يزالون مختلفين إلا من رحم ربك وإذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين الله تبارك وتعالى يشي ولو شاء ربك لو بجنك ياسو لجعل الناس أمة واحدة da ya sanya mutane a matsayi al'umma ɗaya kaf su kasance a kankauri ya zama garaɗe babu kafiri babu mushriki babu kankararri in Allah ga dama sai sa mutane haka amma ce wala ya zalu da mutane su mutane ba za su da masu kamari tsakanin wannan shi ya yarda wannan shi bai yarda wanda zama munafiki wannan ya zama dan a wanda sun yi akhir kowa ya kan bi tsarin sa ne wala ya zalu na musalimi yace illa man rahima rabbuh sai wanda ubangiji ka Allah tabaraka wa ta'ala yayi marhama su ne kada suke imani da kwarai kuma wanda zai da kana kan saboda haka ne Allah tabaraka wa ta'ala ya halice su wato Allah ya halice su a asasan wato bisa ga wannan tsaki bisa ga wannan tsaki cewa mutane Allah bai kaddara dukkanin su zan mutane kirki ba a aka samu mutane kirki aka samu mutane banza wa tammat kalimatu rabbika kalmar ubangijinka ta kammalu ya kaddara ya rubuta la'amla an da jahannama cewa tabbas Allah ce sai na cika wutar jahannama Minar aljinnati da aljannu wannan da mutane a jami'a da baki sau daga dole sai an samu kafirai da an samu shirkai sai an samu kangaru da za a kai su da kuma sai an cika ta la'amla an na jahannama min al-jannati wa al-jahannam yanzu kaga idan ka matsalar da take kai da kake wa'azi ga wasu masu imani ba ai kamata ka hakura a da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce bai kaddar mutanen da suka da wuta da kirki aslan kuma shi na a hannunsa take kuma ya ce ya rubuta kalmar shi ta ce ka cewa sai an kawo su nan to idan kana wa'azi wasu ba su yarda ba akwai damuwa cikin wannan matsala tun da dama Allah ta fi ajin haka kun gani to wannan shine wala sha rabbuka la'amala fa fil ardi kulluhum jami'a kun gani a wata ayan Allah ya yi mai da ishara ga masu imani ma yace afa lam ya'ti alladhina amanu allam yasha'u Allahu lahadana jami'a shi shin waɗanda suka imani ba su sakankance ba ba su sakankance ba da sani cewa Allah ya sha Allah da fa Allah ya so la hada na jami'a da shi da mutane ba ke ma ya kamata masu imani su sakankace da wannan su san cewa da Allah ya so da ya shi yadda mutane ba ki daya duk kowa ya imani kowa ya musu ba amma muka ce Allah da kaddara haka ba ba haka Allah ya tsara ba to shi yasa da aka gama annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a sai Allah ya ce da shi afa anta tukrihu an-nasa to kai yanzu kai ne zaka tilasta mutane dole hatta ya kunu mu'mini hatta su zama mu'mini duk da cewa sa su imani ba a hannunka yake ba sa su imani ba a kai ke ba amma yana hannun Allah ne to kai kai ne zaka tilasta musu sa dole sai su zama mu'mini afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin ina fatan gani kama ana gama annabi bai kamata ka ce dole sai kowa yi imani ba bai kamata ka tursa sa mutane ka ce su yi imani ba bai kamata ma ka damuwa akan wasu wasu imani ba karkashin ka'ida da nan ya la ikraha fi dini ka taba yana rushdu min al-ilm la ikraha fi dini babu tilasta wa aslan wannan ne ka'ida ta Allah da dukkan wani mai da'awa annabi ne ko wanda yake bayan wato yake kan sahun eh, annabawa la ikram fi din babu tusa sawa ko tilin sawa ga din saboda ka ba za ka zo ka ce mutane dole da sun musulunta shi ka karantar da mutane kai da aka fito a da ko bala'i ya faru la a shi musulunci akan yi shi ne bawal kuma an yankana ne mutum ya zama cewa shi ya yarda kuma ya gamsu amma a wani mutum barazana ko a ce za a yi tashin hankali mutum da mutunta wanda ba ƙa'ida ce ta addini ba la ikra hankali kan ta bayyana rushdu min al-ghayb shiriya ta bayyana daga gaba saboda ka ga bayani dan Allah tabaraka wa ta'ala yayi ta hannun manzon sallallahu alaihi wa alihi wasallam kan ta bayyana rushdu min al-ghayb kun gane ko saboda haka wa man بالطاغوت ويؤمن بالله wa استمسك billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa la infisama laha wallahu samiun alim zabi ya rige mutum wa man sha'a falyu'min wa man sha'a amma cewa dole sai mutane sun yi mani wannan ba aikin annabi bane ba aikin mai da'awa ne ba an-nasa kun gane ko to wannan ne saboda haka kawai aikin ka shine kai mutane da'awa karantar da su addinin Allah ga ya musu sakon ubangiji ya rige gare su ko su bi ko kada su bi laisa alaika hudahum walakin Allah hadi man yasha shi da mutane ba hannun ka yake ba ce kai dole sai sai ka sun imani ko sun zama musulmi ba hannun kai yake ba walakin Allah hadi man yasha amma Allah tabaraka wa ta'ala shi ne yake shi da wanda ya so innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah hadi man yasha yoyi wani ayoyi zaka suna da yawa da Allah tabaraka wa ta'ala ya ambace su cewa kaida ta Allah dai ita ce ba daidai bane ba ga wani mai da'awa ko mai karatu bisa ga tafarkin annabawan Allah ci ya takura kanci ya saka kanci cikin damuwa ce idan mutane ba su bi da'awarsa ba ko ba su yi imani da shi ko ba su ba su harika da sun shau ce ko yace in ba su sauri ka ba a yi rikici ko yace yana kan haushi su koka shi a'a wanda ya ga dama ya rigi gare shi wanda bai ga dama shi shi san kan da zai kuma kasa kawai gari hawa ka kamar sanyi Allah bai tare da mutane su sun shirya ba saboda ga wanda saurara ma shi ya sani wanda ma bai saurara ma shi ya sani ba ma daidai bane irin abin da wasu yan uwa suke yi cewa in kana karanta suwa Hadda lura ta kai da suwa ne sun fito zuwa eh, saboda ka wani ya zo karatu yau wani sati biyu bai zo karatu ba ya aka yi saboda kan <laughs> in bai zo karatu ba wasu ya laifi ko don ni bai zo karatu ba a ah, shi ya sani nan shi ya sani in yana so da su yan bai zo ce kai faɗi dai a sakon da Allah ya aiko ka in ya zo karatun ya aiki da karatun shi za a tambaya Sai ma bai so su bushe su ne amma ka ce dole sai an so ha? a wannan ai daban daban shadda <laughs> shadda ɗalibai daban in ka shadda ɗalibai ka shine ka ce a wani lafiya kwana biyu wangan ka ba ko ba haka ba eh, amma ka ce wai na lura su wani ba su zuwa karatu eh, saboda haka ta ɗauki mataki a kan tun da suka bar <laughs> karatu kaga wannan ba shi ne ba gaskiya duk abin da kamata ka yi irin wannan ba zai ba to wannan shi ne saboda ka dai masu dawa da dalibai ne sun tarsar da mutane sai su ɗauki abubuwan mataki mai sauƙi gaskiya sau kama kansu su yi mu'amala da mutane mu'amala kyakkyawa Wani iya abin da Allah ta wa ta'ala sanar da su wanda Allah shi yadda su alhamdulillah wanda kuma su yaba Allah ba zai tambaye da shi don bi su wani ba su yaba ba za a tambayi ku wannan ba ko dai abin da ke kan ku ku mutane iya abin da kuka sani da kudurin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba wannan shi wallahi ta'ala ta da kuma da sawaba Allah tabaraka wa ta'ala fa shi ba mu Allah ya mana ya yi mana shi wa